Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum barka da warhaka. A yau Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi zai ci gaba da bayani akan tallahin naira miliyan 485 ɗin da ya ce an ba ma illahirin manoman jihar Bauchi. Idan kuna tuni a makon jiya Alhaji Anas ya ce waɗannan kuɗaɗe sun yi ma manoman jihar Bauchi kaɗan. To shine na tambaye shi ko me dalilin shi na faɗin haka? Abun da muka samu labari daga baya shine akwai wasu ƙungiyoyi wanda sun riga sun yi registration na kansu da Agric Bank wanda tun a baya wannan kuɗin din ya fito ne ma da account nasu da sunansu ba kuɗi ba wanda ya shafi dukkan manomin eh, da yake bauchi kuɗi ne wanda ya shafi wasu mutane Eh, tsiraru wanda za su amfana da shi don haka ni a matsayina na gaban kungiyar manoma rani na nan jihar Bauchi ina kira da kakkausan murya da mai girma shugaban ƙasa. da shi kuma gwamnan jihar Bauchi Barisani Abubakar da su kara kaimi akan abun da suke yi ko kuma akan abun akan akan tunanin da suka yi na magana inganta harkar noma da su sake sabon lale amma in dai akan irin wannan ne wanda aka kaddamar gaskiya kafin a ce an cinwa kashi ɗaya a cikin kashi goma za a iya kare tenwansa in ma zai sake nema a kare tenwa wato shekara takwas kenan ba cinwa abun da ake so guda ɗaya ba don haka wannan shiri din mun yi murna da shi na mai girma shugaban ƙasa wasu gwamnonin jihohi muna ƙara ƙarfafa musu goya ko muna ƙara roƙonsu da niyyar su su su inganta shi kamar yadda mai girma shugaban kasa ya yi domin su kara akan abun da shi ya yi domin inganta harkar noma a arewacin Najeriya da kuma arewa maso gabas da mu nan jihar Bauchi da ma gasa baki daya. Alhaji Anas a ganin ka menene babban abin da ya kashe noma a Najeriya ko in ce musamman arewacin Najeriya? To gaskiya abin da zan ce shine abu bai wuce daya biyu zuwa uku ba abin da ya kashe noma. Abin da ya kashe noma shine son zuciya wanda ya shiga a hukumance kowa ya mai da hankalinsa akan maganan man fetur daga kan manya-manyan shugabanni har kan 'yan kasuwa manya-manya har zuwa ƙananan 'yan kasuwa da masu gidajen mai da kuma 'yan black market black market kowa ya yi layin akan abun da ya shafi man fetur wannan yana daga cikin ɗaya abun da ya ba da ƙarfi wajen a sake duk harkar noma a koma harkan da ya shafi man fetur da wani harka na eh, cin hanci da rashawa a kan a dawo a mai da hankali akan noma wannan babba kenan ɗaya da ya kashe harkar noma a Najeriya abu na biyu da shi ya kashe harkar noma a Najeriya shine shi mai yin noman nan kamar da na faɗa miki a baya kullu yomin abun da yake noman tun zamanin kakanninsa da ya san suna noma da shi haka shi fa yake noman har yanzu a haka sannan shi za ki yi mamaki mutum ne zai yi noma lokacin da ya yi noman ya gama da gama noman shi ɗin da mai da amfanin gonansa gida a cikin wata uku zai koma kuma ya sake yin awo me ya kawo haka saboda shi kansa bai samu ingancin abubuwan aiki da zai yi domin ya iya rike kansa har ma ya ciyar da anguwansa ko lokal gwamnan nashi ko jiharsa abun da ya noma ba shi ma kansa bai wadace shi ba kin ga kenan an samu lafsis sakamakon mai da hankali akan man fetur da wasu abubuwa na cin hanci da rashawa aka sake hanyar gona ya zama da cewa mai yin noma talaka ne wanda shi bai da yadda zai yi shine zai koma ya mai da hankalinsa akan harkar noma shi yasa a baya nake cewa za ka samu gwamnati tana ce tana so matasa su shiga harkar noma kamar yanzu a nan jihar Bauchi da girma gwamna yana kokarin yadda za a yi maimako a gwamnatin baya da aka ta ba su SASA a baka dubu hamsin ka je ka kwanta sai wata ya kare ka sake karba yana so ya canja da su matasan ya zama cewa an nuna musu yadda za su yi noma to amma ya za ka yi ka nuna musu yadda za su yi noma shine yanzu mu da muke noman sai a ga noman da muke yi ta rike mu ina da gida mai kyau ina hawa moto mai kyau ina da kaza mai kyau ina kaza kaza kaza kaza to shi wanda baya noman matashi yana zaune kullum gindin bishiya ko yana bin inuwa in ya ganni in ma bai sani ba zai ce ni kan wannan aikin me yake ne ce masa ba ka san shi ne shugaban kungiyar manoma rani ba ai noman rani yake yi to wannan zai bashi sha'awar shi ma tun daga abun da nake enjoy rayuwa na ina jin daɗi shi ma ya shiga wannan harkar din domin ya ji daɗi amma sai zamana cewa da keke yake ganin wanda zai je gonan da fatanya a ɗaure a bayan keken wata ran ma da kafa zai tako ya je gonan kuma ka ce wai kana nuna masa shi wai ya je irin aikinsa ya kake so ya irin aikinsa shi da yake so shi ma ya je da kansa daɗi don haka duk kasashen duniya da suka ci gaba ba wani ƙasa wadda take amfani da harkan noma a wulagance ko a wahalce irin mu a Najeriya to wannan yana daga cikin hanyoyi da ya kashe harkan noma a Najeriya mai da hankali akan maganar man fetur da kuma ainihin ba, ba masu hannu da shuni da suka mai da hankali akan noman mai noman talaka ne wanda ya kasa ya gagara yadda zai yi shine yake noma to hukumomin Najeriya kun haji sai rana ya tara da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranin jihar Bauchi da wanda ya hada mana sauti Mr Daniel Brown ni ce taku Halima Jumrau Daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.